a hankali Abihi ya murda kofar ɗakin duk suka shigo dam maryam ta je a kirjinta wanda ta yi saurin rike shi don a tunaninta yana shirin faɗi kasa ne da sauri ta rinsa idanunta tana girgiza kai haɗi da buɗe su ko gizo ya yi mata ganin ba gizo ba ne shi ɗin ne ya sa ta yi saurin jingina bayanta da bango tana sauke numfashi a hankali bashir ma sai da ya ji faɗuwar gaba na babu gaira babu dalili a yanda zuciyar shi ta faɗi mai kyau da shi Shamsu ya faɗa yana shafa goshin shi. Kai kuma kyanka hango? Bashir ya amsa shi yana ci gaba da faɗin. Allah ya kara mishi lafiya. Sannan yayi hanyar fita dan jiri yake ji har lokacin. Maryama? Maryama? Abihi ya faɗa haɗi da ɗan taɓa goshinta. Firgigi ta yi ta kalli Abihi da idanuwanta da suka cika da ruwan hawaye. Lafiya? Me ya same ki? Abihi ya tambaya cikin rudanin ganin hawaye a idanunta. kokar mai da hawayen ta cikin rawar murya ta ce abhi ba kun shiru tai dan ta san in ta kara shi maganar tabbas kukan da take shirin fara yi zai kubce mata da karfin shi bayan bashir da shamsu ta bi ta fita da sauri ta bar cikin ward din baki daya hankali ta shi abhi ya biyo bayanta dan bai san abin da ya same ta lokaci guda ba sallama ya yi da su tahir da suka nufo ɗakin don duba jikin mj ganin tafiya zai yi sa su juyowa suka raka shi har mota suna mishi godiyan karamcin da ya yi musu ba su koma ciki ba sai da suka ga motar alkali ta fita daga harabar asibitin abi na gaji ne fa tun safe ban huta ba har dare maryama ta faɗa a shagwabe tana share hawaye bayan abi ya gama yi mata faɗan daga mishi daga mishi hankali da ta yi hanyar cikin republic ya ɗauka sannan ya kalle ta ya ce sai ki kuka saboda gajiya maryama ba raguwa ba ce ni ban san inda tawa ta samu ta tara ba lankwabar da kai ta yi ta kwanta akan kujerar motar sannan ta rintsa idanunta tana hango fuskar imji da ta yi fayo ga jini sosai a rigar da ke jikin shi sannan uwa uba abin da ya daga hankalinta shine karin jinin da ake mishi tabbas ciwon ya yi kamari an anya zai rayu kuwa tambayar da ta yi a zuciyarta wacce bata san da fitowar ta fili ba zai rayu mana maryama karin jini ai ba wani abu bane wannan ne yasa kika wannan ne yasa ki kuka ashe abi ya fada abi ya bata amsa cikin zoliya yana dariya rufe fuskar ta yi da gyalanta tana dariya ta ce wallahi sai ya bani abi na dauka duk wanda aka kara ma jini ba lalle ya rayu ba bakin yayi daidai cikin republic ya ce ba gaskiya bane wasu ma sun mafi lafiya nan da kwana biyu zaki ga yadda mujahid zai koma ni mai naji ma suke ce mishi yauwa MJ Abihi ya faɗa bayan ya gama zurfafa tunani. Ba abin da zai same shi. Shaƙiyin yaro ne, duk yanda makiyar shi nan ta so zille mishi ta kasa, shi yasa ta yi mishi wannan abin. Hakanan yaron ya shiga raina saboda basirar shi. Yana kaiwa nan ya murda kofar shi ya fita zuwa ciki don siyo ma iyalan shi kaza da dankalin turawa. Mujahid Imje Maryama ta shiga maimaita sunan shi da siririyar muryarta. Lokaci guda kuma ta manta da Munir a cikin rayuwarta zuciyarta ta shiga tunanin abin da take so da burin ganin samun shi duk rantsi da kuya bugun da aka yi ma glass din motar shi ya dawo da ita daga duniyar imagination din da ta tafi mm. kai kai kai kai ne din nan fa banjin daɗi wallahi <clears throat> ina ga saro ta lashe min kurwa da kyar na karatun jiya gashi yanzu ma naga kuma kamar da kyar zan yi amma ba damuwa zan mata rukuya duk iya satan bacci a ran da kasa daukar Maryama yayi daga ta rufe ido idanuwan imje za su shigo cikin nata sai ta juya mata lissafi wayar ta ta taba don ganin ko karfe nawa kamar wayar Najira ta taba ta ta fara kuka alamar shigowar kira dan tsaki ta ja ta kunna wutar gefen gadonta ta kalli lokaci a jikin bangon ɗakinta sha biyu da minti talatin ta faɗa a fili kashe wutar ta yi ta ɗauki wayarta ta shiga rejectin call din munir sai da ta yi hakan kusan sau bakwai don ya san tana sane take yi kafin ta sa wayar a mode ta juya mata baya ta ci gaba da tunanin abin da take kokarin ya kice shi a zuciyarta limshe idanunta ta yi ko hakan zai taimaka mata amma abin kamar wanda ake izawa da fetur mai da dubanta silin ta yi tana raba idanunta cikin duhu tana ambatan sunan Allah da sauri ta ranta idanunta saboda hasken da ya gaure ɗakin miƙewa zaune ta yi don ganin wanda ya shigo mata daki, ta wannan daren ya hammata. lafiya Tuwan fa bai amsa ta ba ya mika mata wayar hannun shi yana hamma sosai saboda baccin da ya fara mai daɗi karɓar wayar ta yi ta ga sunan munir a jiki kuma wayar na tafiya alamar har lokacin munir ɗin na magana Bana jin magana yaya don allah ka karɓi wayar ka je ka kwanta sai da ta tabbatar ya ji muryarta sannan ta kashe wayar hamad baki ɗaya ta miƙa mishi hamad bai duba wayar ba ya saka ya fice a ɗakin ya koma nashi ɗakin ya faɗa gado ya ci gaba da baccin shi hankali kwance don ba shi da wata damuwar da za ta hana shi bacci munir kuwa munir kuwa kyan ya tsayar da idanuwan shi kan wayar shi maganganun maryama na mishi yawo a kunnen shi me nayi mata ya tambaye kan shi yana tunanin abin yana tunanin abin da ya faru a cikin republic gaban shi ne ya faɗi sosai na tuno rashin mutuncin da su Anisa suka yi ma alkali wanda labari suka bashi da kuma wanda Kamal ya yi a idan shi yana da tabbacin ita ma babanta ya bata labarin abin da ya faru wurgi yi da wayar shi ya tashi rai a ɓace, ya fita daga ɗakin shi tafiya mai nisa ce ta kai shi ɗakin Kamal sannan suka wuce ɗakin Anisa a tare a falo duk ya tattarar da kowannen ya haɗe gidan sama da kasa kamar bai taɓa dariya ba magana ya fara yi musu cikin kakkausar murya kun san abin da rashin tarbiyyar ku ya janyo min kallon juna suka yi sannan suka kalle shi me muka yi maka yaman Anila ta tambaya cikin rashin fahimta Harara ta yi sannan ya nemi guri ya zauna. Kun san tsohon da kuka bani labarin kun ci mutuncin shi, mahaifin waye? Mahaifin Maryama ne, matar da zan aura. na kuka yi ma wannan zarcin So, Kamal ya faɗa, yana daga kafaɗa alamar abin. Sam bai taɓa shi ba bare ya sa shi da na sani. Mariya lafiyayye Munir ya sauke a fuskar Kamal. A harzike ya ce, So ɗin ubanka? Ka ga mun ɗan iskan yaro? Kai abu biyu ma kai mishi. ka san na ganka sanda ka bangaje shi kuma ka galla mishi harara haɗi da tsaki saboda akan ka aka zo karshen magana gurin rashin kunya a duniya sake kaurara muryaye dan kar ya ba su daman yin magana ya ce wallahi gobe da sassafe ku shirya mu je ku ba shagwari idan ba haka ba ina muku mugun turo baki anila ta yi haɗi da saurin katse shi da cewa ta. wallahi ban zuwa yaya wallahi ba zani ba buge bakinta yi da karfin gaske wanda hakan ya hana ta karasa maganar sai ihun da ta saki mai karfi wanda ya janyo hankalin mami da ta yi nisan bacci da sauri ta duro daga kan gado ta fito daga ɗakinta ta fara gudu har ta iso inda take jin kukan anila kai munir kul wallahi kar ka sake ka sauke hannunka a kanta mami ta faɗa tana karasowa haɗi da yin wurgi da hannun da ya ɗaga da niyyar sake sauke shi akan anila da sauri anila ta ɓoye a bayanta tana ihun kuka tana faɗin wallahi babu inda zani sai dai ka kashe ni aiko zan kashe kin ina ga lokacin ki ne yayi muddin baki abin da nace ba gobe wallahi sai na miki dukan mutuwa kuma babu wanda ya isa ya hana ni ya kare shi maganar shi na kallon mahaifiyar shi sannan ya wuce ya bar gurin yana hocin bacin rai to mami ta faɗa gaban ta na dukan uku uku ta dukan ta gita matuka da ganin yanayin munir ta san tabbas zai aikata abin da ya faɗa to me suka yi ne ta tambaya a zuciyarta sannan ta waigo ta tambaye su dalilin wannan tashin hankali cikin dare da kuka Anila ta bata labarin karya da gaskiya rike baki ta yi zuciyar tana tukuki ta ce tun kafin ta shigo ya fara ima ɗan uwan shi haka to wannan in ta shigo ina ga ni za ta sa ya doka tab jam wallahi da sake ba za ta taɓa sa'uwa ba ta kare shi tana neman gurin zama don ji tai kamar za ta faɗi sun daɗe a falo suna kitsa mata labarin karya akan Maryaman da mahaifinta daga ƙarshe ta ba su shawarar su shirya da safen su je su same shi su tafi gidan tare ita ta san abin da za ta yi a gaba dan ta san in har ba su je din ba munir hauka zai yi musu a gidan a ranar shi ma munir baccin nashi rabi da rabi cike da mafarkai ya san yadda maryam ke ji da abhi za ta iya komai a kan shi ciki har da rabuwa da shi da ya ta hasashe cikin mafarkan shi in maryama ta rabu da shi ya zai yi zama ya haɗi da tagumi yana girgiza kan shi no maryam is my life she is my shot idan she is my shadow inuwar hutawa rayuwa ta ce ya faɗa a hankali yana mai komawa da baya ya jingina da bangon tafkeken gadon shi haɗi da rantsa idanuwan shi a zaunan bacci marar daɗi ya ɗauke shi hajiya ji mana da ke fa nake don Allah ki tsaya ki saurare ni ya kare shi yana latsa wani haɗi da take birki kan ba ta faɗa tana jinjina kai haɗi da cije baki tana waigowa don kallon motar da yake ciki wale wannan mutum da wa yake ta tambaya tana kanna ido ɗaya cikin ɓacin rai kafin walida ta ba ta amsa ya fito da malum malum yana gyara karin hular shi farar mace alkyabbar mata ya furta yana washe hakoran shi da suka canza kala zuwa ruwan kwai kwalo ido salima ta yi tana tafi hannayenta kamar za ta yi kuka daga hannayen sama ta yi haɗi da mai da idanuwanta zuwa sararin samaniya tana faɗin ya Allah Bashir da koci da fitowar su gate din gidan kenan suka tsinkayi muryar Salima me za su yi wanda dariya dariya sosai suka yi walida na taya su har da rike ciki shi ma mutumin dariyar yake yana matsowa kusa da su sannan ku 'yan samari suna na Alhaji Bukar Zulbi dan Allah in ba za ku damu ba ina son sanin sunan gimbiyar mata ya kare shi yana nuna Salima da ta kan kare a gurin tana kallon ikon Allah bata tsaya jin amsar su Bashir ba ta gyara ledar hannunta ta shige gida fu kamar kububuwa akan kujera ta yi wurgi da ledar fat ɗinta da ta siyo saboda zuwan saboda zuwan bazata da period yayi mata a gidan innati wasu zafafan hawaye ne suka taru a kwarmin idanta numfashinta ma zafin fitar shi take ji saboda tsabar bacin rai jiya ta gama wankan maganin farin jinin da mamanta ta amso mata a Nijar yau kuma sai ta wayi gari da bukar zulbi zulbi fa zulbe fa ta cikin konan rai wata dariya ce ta kubce mata na tuno yanayin siffar shi lalle ya amsa sunansa zulbe shigowar walida ne sa su sake shigewa da shekewa da dariya sai da suka yi mai ishen su sannan walida ta ba ta labarin yadda kauce ya faɗi komai nata har nambar wayar ta ya bayar ranta bai ɓaci ba sam don sai a yanzu ta hango amfanin da zulɓe zai mata da shi za ta yi amfani don ta kara gyara jikinta har Allah ya taimake ta ta samu wani mai santa cikin abokan yaya Abdulrauf don duk gidan shi ne yake abota da yaran masu faɗa aji tare suka yi makaranta da su kuma yana aiki a gurin kuɗi shi yasa gidansu innati baya rabo da samari yan gayu. gara da ya bashi nambar tawa zan wanki gara kin ga ko ba komai na samu nas na samu na siyan supplement masu tsada waɗanda za su yi bulding ɗina Salima ta faɗa tana dariya bayan ta gama hasaso irin kuɗin da za ta tatsa a jikin zulbe a'a fa sali wannan wallahi wannan mutumin bashi da wata mamora ke baki ga da irin motar da yake yawo ba ne walida ta amsa cike da kashedi wane ne shi a ina yake kuma da wace irin mota ya zo anti zuwai da shigowar ta falon kenan ta tambaya tana yi wa diyar ta murmushi kafin duk su bata amsa bashir da koce da suka buɗe labule suka haɗe baki gurin faɗin mitsubishi galant 1993 mitsume anti zuwai ta tambaya tana rike haɓa mitsubishi dai da kika sani Kosh ya faɗa yana dariya haɗi da ajiye mata kayanta da suka ɗauko mata a mota. Kusa da ita Salima ta dawo ta ce mama, kar ki damu kanki, motar shi bata dame ni ba. Daga ganin shi gara ne, na san zai yi min amfani, kuma daga ganin shi yana da kuɗi. Mai kuɗi ne, mai kuɗi ne kaɗai ke da boldness ɗin tunkarar mata irinmu. Na san irin masu hiding identity ɗinsu ne don gwada 'yan mata. Kar ki damu, zan tatse shi a yadda ya zo min. Salima ta kare shi tana cire wa mamanta hannu a haɓa cike da son ta yi dinta. ɗinta. Ajiyar zuciya anti zuwai ta yi ta nemi guri ta zauna tana faɗin a dai hankali ga kayan kinan ina inna gurin akwatin Salima ta nufa ta ce tana ɗakin baba Allah ya sa kin ɗauko min kaya masu kyau mikewa ta yi tana faɗin duba mana bari in je in gaida baba ki dafa min indomi kafin in dawo kallon kula da ta zuba farfesun kazar Hausa wanda ya ji dankalin turawa ta tsayaye hannu ta sa tana shafa kulan haɗi da faɗin in na je mai zance zai iya gane ni ya san ki ne wani bangare na zuciyarta ya jeho mata tambaya da ya sa ta yin shiru daga tambayar da take wa kanta hannunta ta cire a cikin kulan ta ce bai san ni ba a da zuciya ta yi ta mayar da ci fuska cike da tausayin kanta akan bin umarnin zuciyarta ta ɗauko kolan ta ajiye akan dining sannan ta koma kitchen ta gyara inda ta bata ta fito da niyyar wucewa sama ganin sakowar abi ne yasa ta ja da baya sai da ya sako ta gaishe shi sannan ta wuce sama ta fada bayi dan yin wanka tana cikin wanka ne ta ji shigowar ammi sau uku tana shigowa ɗakin maryama bata fito daga wanka ba ana ana hudin ne ta ce wani irin wanka ne wannan sai ka ce zaki canza fata to ki sauri ki fito abi na jiran ki za ku tafi babban gida ina tana neman ku zai kafa Maryama ta yi daga goge gafar da take yi a cikin takalmin wanke kafa sannan ta wasa ruwa da sauri ta fito shiryawar ta sam bai wuce minti biyar ba toguwar riga ta saka mint green mint green mai adon manyan jan flowers sannan ta ɗauki jan mayafi ta ne kanta da shi ta fesa turarruka ta sako falon gurin abi da ke zaune rike da makullin motar shi har sun kusa fita daga falon ta ce ma abi yayi hakuri ta yi mantuwa yanzu za ta dawo sama ta koma da gudu ta ɗauko jakar laptop ɗinta ta yau a baya don Bashir ya tura mata fim kamar yadda ya ce sannan ta sako ta karaso gurin motar Abi da ya tada da ya ta Don ta yi zafi suna isa gidan Abi ya wuce bangaren Innati ita kuma Maryama inda ta hango Bashir ta nufa jakar gaba ɗaya ta miƙa mishi ta ce ya mata kafin ta zo tafiya Karɓar jakar yayi yana zolayar ta san ta gane abin da yake nufi ba Don hankalinta ya tafi bangaren Innati duk iya hasashenta ba ta taɓa hasaso Munir ba ne zai zo gurin innati. Ganin motar Uncle abdurrauf ya sa ta daina saurin da take yi. Nan take gaban ta ya faɗi. Tuno manyan motocin da ta gani a gate ɗin gidan ta yi. Duk da bata san shi da su ba, ta san shi ne ya zo gidan. Shi da waye zo to, tsaki ta yi a zuciyarta tana faɗin Munir ya iya ya iya baza campaign. A hankali ta buɗe labulan falon ta shiga da sallama. Amsa sallamar duk 'yan falon suka yi suna kallon ta. da fara'a a fuskar mami da ta rako ‘ya'yanta ban hakuri ta ce, ‘yata Maryama sarauniyar mata, ɗago kai ta yi suka haɗa ido da Munir, ta yi saurin kawar da kan, ta karasa kusa da mamin, ta tsugunna tana gaishe ta. Rungumo ta mami ta yi tana amsawa haɗi da faɗin. Yara sun yi rashin hankali, sun ce ba su san mahaifinki ba ne, je babu wanda ya rantsa a gidan nan saboda dukan da Munir ya yi musu. Ni ma da na ji abin da suka yi, raina ya ɓaci. bare ba haka na yi musu tarbiya ba ki yi hakuri kin ji sarauniyar gidanmu ta karashe cikin yada magana wanda ba kowa zai fahimta zai fahimta ba saboda yadda take dariya babu komai ni ban ma san abin da suka yi ba abi bai faɗa min ba kuma ya wuce maryama ta faɗa kanta na kasa saboda tsabar kunya take ji ba wani kin sani jiya sau nawa ina kiran ki kina rejecting kin kusa sani zuwa gidanku a daren ai dan ga alama zuciyata kike san kike san fasawa munir ya faɗa babu kunya yana kare mata kallo kamar zai haɗe ta komai na maryam kyau yake mishi abu ɗaya ya bawa kanshi tabbacin hakan duk matan da ya nema bai taɓa ganin irin maryam ba ko da bai san asalin abin da yake ji a kanta ba ya san yana matukar sha'awarta a hakan ne yake ganin soyayya soyayyar ce ta yi mishi yawa har yake jin hakan a kanta miƙewa maryam ta yi ta shige ɗaki saboda kalaman munir tana rasa irin zuciyarta da babu ko digon kunya a cikinta gaban iyaye ta faɗa a fili tsaki ta ja ta zauna akan gado sai a lokacin ta ji kafar Sali a gadon juyowa ta yi ta kalle ta tana latsa waya Sali kina ciki ashe Maryam ta tambaya tana ɗan murmushi um kawai ta ce tana kokarin kwanciya ta ce ta faɗo ɗakin ba tare da ta san Maryam na ciki ba Ta ce, ya ganni wallahi ya ganni mamanku ta ce ki zo mu je mu kai musu abin shake ma ko zai gan makalewa muryar ta yi saboda ganin Maryam a zaune Ɗauke kai ta yi. kamar bata san me take faɗa ba da sauri sali ta ji hannunta suka fita tana zagin Walida wacce ta yi musu barin baki ko a jikin Maryama dan ta san ko waye Munir ko zai ga wacce ta ninka yar indiya kyau sai ya zo za ta shiga ran shi sai ya so za ta shiga ran shi kwanciya tai tana jiyo muryar innati da ke ta zuba tana shi musu shi masu anila da munir albarka a cewar ta wanda zai laifi ya gane kuransa ai shine mutum shi yasa na dage kai da fata Maryama ba ta da miji sai kai Munir. Halinka yayi min. Ko yau ka kara tabbatar min Maryama ba za ta taba yin dana sanin aurenka ba. Maganganu sosai Innati tayi ta yaban familin su Munir. Sun fi awa a gidan sannan ta jiyo muryar su suna sallama alamar tafiya za su yi. Muryar Uncle abdurrauf ta ji yana nufo ɗakin da take. ta sauri ta rantsa idanuwanta kamar mai yin bacci. Dariya ya haɗi da sakar mata rankwashe. Tashi maza mu Zaki zaunar min zaki zaunar min zaki zauta min aboki. Ciro baki ta yi kamar za ta yi kuka ta ce uncle. Abihi na nan zan wuce. Ban san gulma. Ba har gida yake zuwa kina fita a gaban yayan ba. Oya koce mu je. Baki san sana'ar da baki san sa'ar da kika yi bane. First time in Munir a rayuwar shi da ya taba dan an wa wani laifi har ya jagorar a zo a bada hakuri. Gaskiya kin yi sa'a sosai. Tsaki suka jiyo daga bayan su a tare suka kalli gurin. Anti Zoe ce ta shigo ɗakin don ajiye mayafinta. Ko kallonta Abdulrauf bai yi ba, ya kama hannun Maryam suka fita yana da bata shawara akan yadda za ta tafiyar da Munir. A kofar sassan anti suka samu Munir a tsaye. Can gefe kuma Salima da Walida ne tsaye jikin bishiya suna kallon Munir din suna dauke kai kamar masu yin waya. Girgiza kai kawai Ma'aruf Abdulrauf yayi cike da takaicin kawar kawar mazan da yaran yayar shi suke yi. Kau da sunanin yayi ya ce ma Munir, "Baba, bari in wuce gurin aiki. kasa sa na yi leti, sai mun yi waya ko?" Allah ya tsare hanya uncle Maryama ta faɗa tana mishi marmishi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan ta sai mu haɗi da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya na kuɗin Salma kuma huta lafiya da sunan Allah mai rama mai jin kai litafin sarkakiya har sun fito za su tafi Bashir ya buƙaci ganin patient ɗin da ya bawa jinin shi dama dole ku je ku duba shi ai Abi ya faɗa yana yin gaba zuwa